الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى كتاب الدعوات قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا رجع من السفر هل ينزل كتاب الدعوات كتاب ليك مغنى كم أدعوئي abu isa yana cewa babin abin da zai faɗa idan ya dawo daga tafiya idan ba mu mance ba darasin baya an yi magana akan idan mutum zai yi tafiya addu'ar da ya kamata ya yi tun daga kan abin hawansa har zuwa abin da zai faɗa a yayin tafiya to idan mutum ya dawo allah ya kawo shi lafiya fa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع ابن البراء ابن عازب يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر قال عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون قال هذا حديث حسن صحيح وروى الثولي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع ابن البراء ورواية شعبة صح وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنا حديثنا براء دان آبر رضي الله عنه shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yana faɗan waɗannan kalmomi yana cewa ayibuna daga iya shine dawowa an gane ko ta'ibuna ma'ana muna masu tuba abiduna kuma muna masu bauta ga Allah haliduna li rabbina masu kuma godiya ga mahalicci dan haka ya kyautu kowa ya kiyaye wannan addu'a musamman a koda yaushe akan tafi kuma akan dawo wanda ya dawo lafiya Allah ya sa ya dawo to ya kyautu ya kiyaye wannan addu'ar aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun an kiyaye ko aibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna masu bauta ga mahalicinmu kuma masu godiya gare shi kuma lallai wanda ya tafiya ya dawo ya cancanci ya gode ma Allah ya cancanci ya girmama Allah domin ba ta ake tafiya a dawo ba akwai tafiya sun an yi ba a dawo to kaga wannan ta je ta yi ta kada wasu rana kana yi kana dawa kana yi kana dawa wasu rana za ta dawo ba za ka dawo ba saboda haka kaga mutum ya saba ma kanshi da wannan to kaga ko da ya dawo cikin tafiya din ya dawo cikin wato rahmar Allah madaukakin sarki قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أو ضع راحلته وإن كان على دابة حرتها من حبها قال هذا حديث حسن صحيح غريب ana hadisi yana da inganci ana rabu yallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gabato daga tafiya in ya hangi ma'ana tenayen Madina ko kuma katambinta inda tsari ne irin na wancan lokacin ana yi mai gani ana kewaye gari ya sa mashi kamar ganuwa kamar yadda yake a garuruwa a ƙasa hausa yanzu to in ya hango waɗannan ganuwa ta madina manzala sallallahu alaihi wasallama yakan wato eh, sake dabbarsa sannan eh, abin hawarta kayan da ya zo da su na rafi da abin da yake dauke da su yakan sauke sannan kuma sai ya dinga kada dabbarsa saboda kwaɗayinsa da wannan garin Mama kaunarsa da garin madina gari ne wanda yake abin a kaunace shi gari ne wanda yake a sun karɓi manzala sallallahu alaihi wasallam bayan kowa ya ƙi shi kuma gari ne da ya zama to ya farko ta musulunci bayan an hana shi a wani waje kuma gari ne da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa a cikinsa kuma ya koma ga Allah a cikin wannan gari da gari ne wanda yake mai tsarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan gari sahabban da sun kasance suna kaunar maka sosai sosai bayan sun bar maka sun yi hijira zuwa Madina wani lokacin in sun tuna garin su na maka sai tunanin su ya karkata can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lura da haka sai yayi wata addu'a yace Allahumma haddid haddid ilaina al-madinata ka huddina makkata aw ashad sai Allah ta sa mu kaunaci Madina fiye da ko kuma kamar yadda muke kaunar maka ko ma fiye sai zama sun fi kaunar maka ma fiye da Madina duk inda suka je suna kwaɗayin su dawo su dawo cikin Madina su zauna saboda haka maza Allah sallallahu alaihi da in ya dawo yakan yi kwaɗayin ya shiga gari da haka mutum in ya dawo ya hangi ma'ana garinsa ka fara ganin gonaki to ana so ka yi wannan addu'a kuma ka yi kwaɗayin saduwa da waɗanda ka bar su قال باب ما يقول إذا ودع إنسانا باب abin da mutum zai faɗa idan zai yi ma matafiyi ban kwana da yawa abin aka saba da shi in mutum zai yi tafiya zai ce a yi addu'a a ana mishi ban kwana ne shi matafiyin shi ne yake addu'a domin wanda yake cikin halin tafiya addu'a shi karɓar ce saboda haka akwai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wanda zai tafi kai ne zaka mishi addu'a ma'ana akwai abin da zaka gaya masa kamar yadda ya zo haddathana Ahmad ibn Abu Baydillah Salimi البصري قال abu أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابن أمية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك على هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر أيش وانا حديث نا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi ban kwana da mutumin da zai yi tafiya yana kama hannun shi ya rike idan ya rike hannunsa zai mishi ban kwana har sai mutumin shi ne zai cire hannun shi daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana kamar baya so ya rabu da shi dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa astaudi'ullah dinaka ma'ana ina ba da ajiyarka ko ina danka amanarka ga Allah madaukakin sarki amanar addininka Allah ya tsare ma addininka domin ka san idan mutum ya yi tafiya yakan iya samun jarabawa wani yakan iya samun jarabawa a addininsa yanzu kamar mutanen da ke barin kasashen nan mutum ne zai je kasashen kafirai in ba wanda Allah ya tsare shi ba yana iya zuwa sai a rikita mishi imaninsa a ga wasu kan fita kasashen waje wani zai je america wani zai je german wani zai je ingila wani wannan ba kasashen musulmi ba ko da akwai musulmi a cikin kasar kafirai sun fi yawa kuma su suke da ma'ana iko a cikin gari da haka suna iya jaraban mutum to in zai tafi sai ka ce saudi ullah hadinaka na ba da amanar ajiyar addininka da Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare ma shi kenan Allah ya tsare ma addininka wa amanataka haka kuma da amanarta wa akhiru amalika da karshen ayyukan ta ya zama Allah madaukakin sarki ya ma jagoranci a ci kai mutum ya zama ya tafi kuma karshen al'amarin shi ya lalace an sami irin wannan da yawa mutum sai ya tafi ya dawo ba addini ya tafi ya dawo babu imani wasu da yawa ana samun haka ake ya ce kasar turai shi kenan ya zama irinsu shekaru da yawa ya riga ya cuɗanye da al'adunsu da komai in ya dawo cikin kuma zai dinga ganin kamar ko wasu irin mutanen da ne to haka addinin ma yana ganin ba addini ba an sami irin wannan da yawa wasu 'ya'yan wani ma haka zai watse ƴaƴan su waƙe shi ma ya waƙe. sai da duk an an halaka to yana da kyau ka yi ma mutum addu'a in zai yi tafiya Allah ya tsare shi Allah ya tsare masa addininsa domin addini shine babban abin da mutum yake alfahari da shi yau addinin ka shine komai ko wani abu za a ma ai sai an ba da sunan ka addinin ka kafin a kalle ka ta wani bangare ana fara kallon ka ne a ce ko ai musulmi ne to wannan addinin Allah ya ce wa za ta na illa wa antum muslimuna kada ku mutu sai kuna musulmi don Allah ya tsare ma addinin ka ta samu shari'a ka samu tsira daga duk wani abu na tashin hankali yau idan dukiya ce ta ƙare kana iya samun ta ko wani abu ka rasa amma addini idan mutum ya rasa shi ya rasa komai ko da a ce mutum ya bar addini ko da ya dawo ya riga ya samu wannan yi mata kuma za a dinga mishi wannan kallon ko da haka addini babban al'amari ne shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a tsara addini na bawa قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن قال أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا شو عبد الله بن عمر يا كتم شيء إذا يجب متن زي تفيا sai ya kira shi ya ce a nizmin ne ka zo kusa da ni uwaddi'uka kama kana zan yi ma ban kwana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana ban kwana in za mu yi tafiya fa yaqulu sai ya ce astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika abin da yake faɗa ke. ma'ana ina wato roƙon Allah ya tsare ma addininka ko ina ba da wato tsarin addininka ga Allah maɗaukakin sarki da amanarka da kuma cikan ayyukanka da zama kayi ayyuka waɗanda suke cikakku wannan hadisi ne hasan to kaga wannan ita ce sunna in za a yi tafiya za a yi tafiya sai a gaya mu maka matafiyi irin wannan addu'a astaudiqu Allah dinaka wa amanataka wa khawati ma wa khawati ma amalika da kuma cikan ayyukanka ala ba'un حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت قال هذا حديث حسن غريب وأنا حديث حسن shi ma addu'a ce da ake yi ma matafi in zai tafi wani mutum ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a ah, manzo sallallahu alaihi wa sallam ni na yi niyyar tafiya a ba mu guzuri ma'ana a mun guzuri inda matafiya yana bukatan guzuri amma wani shirin guzuri yake bukata ya zo wajen annabin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya yi ma guzuri na tsoronsa gawwadaka Allahu taqwa Allah ya kare ka da tsoron ya ba ka guzurin tsoron ka domin duk wanda ya sami guzuri na tsoron Allah ya samu babban guzuri shine Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa haka nan Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khairun kitabi na tsoron Allah shi fi komai alkhairi guzuri na tsoron Allah shi ne guzurin da ya fi komai wancan Allah yana magana akan masu tafiya aikin hajji Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guzuri ai duk mai tafiya aikin haji dole yi guzuri a ko to amma shi Allah ya ce fa inna khayra zadi at-taqwa a guzurin da yafi kowanne alkhairi shine tsoron Allah dan duk in zaka tara duniya da tafi da ita aikin haji idan bai tsoron Allah guzurin ya zama na banza irin guzurin da mutum zai yi inda dai babu na tsoron Allah to guzurin ya zama ba guzuri ba ta haka mutum ya samu guzuri na tsoron Allah a cikin tafiyarsa kenan cikin tafiyar nan tasa zai bi umarnin Allah zai ne zance hannun Allah duk abin da ya zama na safan Allah ne ya kiyaye shi duk abin da ya zama na biyayya ga Allah ne ya yi kokari ga ya aikata shi wannan shi ne guzuri na tsoron Allah da haka kana iya ce ma mutum in zai yi tafiya bayan wancan addu'ar kana iya cewa zawwala kallahu taqwa Allah ya kara ma tsoron da mutumin ya ji daɗin wannan guzurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sai ce zigini ya ce a kara mu duk wanda ka ba shi wannan guzurin zai nemi ƙari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa a cewa gafara bambata Allah ya gafarta ma zunubanka a'a sai ya sake cewa bidini ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kara bi abi anta wa ummi ma'ana ina mai tantar da ubana da uwata da reka kara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yassara laka alkhaira Allah ya sauƙaƙa ma alkhairi na Allah ya ma hanyar samun alkhairi har kuma kunta duk inda kake ba akwai abin da ya fi wannan haka duk wanda ka masa wannan addu'a ba zai manta da kai ba kace Allah ya mawa guzuri na tsoron Allah kuma ya ba ka banka. kuma ya hore ma samun sauki na wato ayyukan abubuwan alkhairi duk inda yake to haka ake yin addu'a ga matafi dan haka eh ana cewa matafi a dawo lafiya da waya amma wannan da addu'a ta maka ta wannan fa wannan ita ce kamata mu dinga gabatarwa domin ita ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta sunna kuma shi daɗin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa a duk lokacin da kai kana da lada a kai kana samun lada ladan kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana قال باب حدثنا موسى ibn abdurrahman tindi al الكوفي قال حدثنا zaid ibn قباري قال اخبرني usama ibn zaid عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أكافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتقديم على كل شرف فلما أمام الرجل قال اللهم اطوي له البعد وعين عليه الصبر وانا ده أدري ده أكي ما ودتي شو أولا في هذا الشيء كما جمع الله صلى الله عليه وسلم شيء ما يشيء ya manzo sallallahu alaihi wasallam ni na yi niyyar tafiya a mun wasiya kenan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga kulawa idan kana kyautata zato da wani ba laifi in za ka yi tafiya ka ce wani yi min wasiya ko wani ka min nasiha ko wani ka ja hankali na musamman wajen da mutum zai je idan da zai shiga ba da yawa wanda za su yi tafiye-tafiye wani kila in tafiya dai misali wani lokacin ba ko ta tsoron Allah tana iya fata cikin sabo kuma yanzu kamar wanda zai tafiyar aikin haji ko zai tafiyar da zumunci ko zai tafiya ta wato duba wani mara lafiya zuwa wani gari ta ga ta biyayya ga Allah to amma ita ma din tana buƙatar irin wannan to amma dai tafiyar da ta fi buƙatar irin waɗannan addu'o'in kamar tafiyar da mutum zai yi ta neman duniya ta neman kasuwa domin a nan ne akwai mafi ƙarfin yiwuwar cewa yana iya auka cikin wasu abubuwa yana iya mu'amala da haram yana iya cutar wani yana iya aikata ma wani aiki na saban Allah saboda ya je inda ba wanda yake ganin sa to wannan mutumin ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so a mun wasiya in an ce wasiya ba ana nasiha inda duka kana larabci ne Hausa suka dauka aro da aka yace ausini ma'anar ausini ba wai wasiya ya ce rubuta mishi wata wasiya ba a'a kamun nasiha ka tabbatar da ni akan abin da ya kamata ne a tafiya ta sai man zama sallallahu alaihi wasallam ya ce alaika bi taqwallah kada an sake zuwa guzurin tsoron Allah yace ina ma horo ka yi roƙo da tsoron Allah a cikin tafiya ka zama mai tsoron Allah to sai kara maka da wani aiki na alkhairi da zai dinga yi a cikin tafiya. yace wa takdiri ala kulli sharafi duk da kaje wajen wajen da yake tudu ne to ka girmama Allah ka ce Allahu akbar kina na so mutum yana tafiya idan wajen da aka je an hau tudu ne to mutum ya dinga yin kabbara yana girma ba Allah domin wannan zai dinga tuna mishi da girman Allah to Allah yana sama da komai da aka zai dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har a gama wannan tudu idan kuma wajen gangara yana ka zai dinga subhanallah subhanallah subhanallah to kaga ba kowane matafi bane ya san wannan wannan shine ladabban tafiya haka ya kamata mu dinga kiyaye su wannan wasiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin ya juya baya kenan zai tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara masa da wata addu'a wannan tashi ce yake so ya mata yace Allahumma ya Allah la bil bu'da Allah ta kusanto mishi da nesa ma'ana ta sa tafiyar ta zama ba ta yi wahala ba ba ta yi tsayi ba kar ya ga tsayin tafiya wannan kuma addu'a ce babba mai girma domin kare da tsayin tafiya me yake kawo tsayin tafiya a samu gosu da kan hanya misali a sami yan zanga-zangan a kan hanya kun toshe hanya ka fita ta san da su ba in zuba zuwa sai ta awa hudu ta wuce ba ko ka zo ka samu hannu da za su ana gyaran hanya layi daya ake da ko ka je ka samu wata hanya ta lalace ko ka samu an yi hatsari ko ka samu wani abu kaga dole ne yana kawo tsawon tafiya to idan ka yi addu'a kuwa wannan abubuwan sai Allah ya tsare masu wanda duk a lokacin da irin wannan abubuwan za su faru ko dai ka wuce ne ko kuma ba ba su faru ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta ka rage maka nisan tafiya ma'ana ka jawo maka da nesa ta zama kusa wa hawwin alaihi safar kuma Allah ta sauƙaƙa shi wahalar tafiya to kaga matafiya na gaya maka wannan an kuma ba za ka yi faɗa da larabci ba ka faɗa da hausa faɗa da larabcin shi ne mafi cika amma da ba ka iya ba wani da zai iya ba to faɗa mishi da hausa dan wani zai rikewa da hausa kada ba mu ya kuro kiba kiban naka babin abin da mutum zai faɗa idan ya hau saguwa yanzu banda sabuwa ai akwai motoci su ne suke matsayin taguwa akwai jiragen sama akwai mashina akwai kekuna sannan kuma akwai jirgin ruwa to duk abin da mutum zai hau to zai wannan addu'a قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح ولا حديث علي رضي الله عنه وتدان أبي طالب Eh, aliyu rabi'a yake cewa an zo da aliyu dabba zai hau ma'ana taguwa lokacin da ya ɗaga ƙafarsa ya sa a kan abin takawa na hawa taguwa sai ya ce bismillah talata ma'ana ya ce bismillah bismillah bismillah ya ba ambaci suna Allah su da ya hau ya to a kan ta ya tabbatar cewa ya hau da haka lokacin da ta buɗe mota tana taka kamarta sai ta ce bismillah bismillah bismillah sai ne za ka ba wannan ba ya ta zauna ba ka kunna ka daidaitu sanda za ta tashi ta fara motsawa da ya zauna sai ya ce alhamdulillah sannan sai ya ce subhanan ladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna cewa ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan dabba wanda mu ba mu da iko a kanta mota idan Allah ya hore ma ita ce yi tafiya daga nan har kwata ba abin da ya same ka idan kuwa Allah madaukakin sarki bai hore ma ba daga nan zuwa markuta sai kai ta shan wahala sai ta yi tafiya sai kogon ya ɓaci tana sha tana shakewa baka je ko ina ba a buga nan a buga can a kira wannan a kira wannan ko ka je taya ta yi baki ko wani abu to wannan horewa ne na Allah Allah yana hore ma mutum kuma wannan kyauta ce daga Allah ga bayinsa da haka tana godiya ga Allah wa inna ila rabbina la munqalibuna kuma mu masu komewa ne zuwa ga mahaliccin sannan sai ya ce bayan ya faɗi wancan alhamdulillah ya ce kuma subhanallahi sakhara lana hada ma kunna lahu muqrinin sai ya sake cewa alhamdulillahi talatan ai sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai yace subhanaka inni qad zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina wannan fa Ali dan Abi Talib kenan shine mutum na biyar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce Abubakar ka ce Umar ka ce Uthman sai Ali radiyallahu anhu shine na biyar ma'ana a tsaya daukaka da falala wannan su ne a jiraka to amma zai ke cewa ga nan su nafsi to ina da mu kuma mu ba ma cikin lissafi ba Ko ina nan ne ke neman rahamar Allah dan abin da ake nema a wajen mu na aiki ba ma iyawa kullum a cikin kurakurai ne to ka ga wani hukuncin ta ma mu dinga yawaita a tunan musamman ka ga abin hawa din nan in ka hau shi ta, sai ka ga ta sauka domin ba ka da tabbacin za ka hau ta sauka in na kan faɗi wata magana a wasu suna zargi na kan ce ba ni duran da na hau mota ba na iya bacci a mota saboda kawai targaba nake kaman ba za a sauka ba haka idan mutum ya hau abin hawa sai ya kaddara cewa zai sauka ka domin ba a hannun ka yi a hannun Allah shi yasa duk abin da za ka yi na tuba ne na komai ka komar da shi zuwa ga Allah ma'ana ko da ba a sauka ba dai ka san ta ne da al'amuran ka zuwa ga Allah haka yace na zalunci kaina dan haka ya Allah ka gafarta mu domin ba mu gafarta domin kai sai sai Allah Ka dan haka ne kuma sai yayi dariya ma'ana yayi murmushi shi wanda ya yi ta yanki maza a yi dan abi talib radiyallahu mu ya aikata haka bai tambaye shi ne ya sa kai wannan da ba komai shi abin da ya tashi mamaki da ya gama addu'a ta yi dariya yace me yasa aka ta yi dariya wannan zai nuna ma wani ladabi na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ali dan Abi Talib ce a yi ina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda na aikata ina haka ya aikata sai ya dariya shi ka ni ma dai to muka ga ba haka muke ba su ka da abin na magana da za a yi wannan ne kokari suke su ga cewa har dariyarsa suna so inda yi dariya su yi dariya inda ya murmushi su yi murmushi inda ya zauna sun san wajen da yake zama suna zuwa su zauna a wajen duk abin da ya aikata haka ke aikata lokacin da Umar radiyallahu anhu yazo yazo tawazi a dakin Allah sai ya tambayi Hajarul Aswad wannan bakin dutsen da ake sandata sai ya tambace shi da ya tambace shi sai ya furta wata magana ya ce wallahi inni la a'lamu annaka ajal la tadur wa la tanfa ce, wallahi na san cewa kai dutse sana ba abin da za ka fara amfani da zaka tun kuje kuma da kuma Ya ce, kun ba dan na da wanda ba sallallahu da wasallam ya yi haka nan wajen da ba zan yi ba to duk abin da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka biki to haka ya kamata mu zama an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza ya ci abinci da yatsa guda uku kai ko kai ko ya ne ka koyi wannan sunna ai da jika da sharba abinci da hannu duka ba na in ya zo mun abin da ya zama za a iya kawo shi ma'ana wanda za a yi noma da shi Ya kanta ya shi ne guda uku da shi yake kuma in ya gama cin abincin ya suɗa hannunsa da haka idan kai ya ka tabbata cin abinci ka fi hannun ka tana da lada ta yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin yin da wannan nan ba daidai ba mu muna duba wanda yi ne haka ne in ya ga cin abinci kan shi da kwanan yanzu ka fi da kwanan wani waje sai amma dariya sai kuma ka san me kake yi ka san kuma me kake nema kuma ka san ina kake so ka je dan tafiyar inda kake so ka je ta wutar kuma ta san me take so ta samu da yin wannan aiki saka ire-iren waɗannan sunnoni sunnoni suna nan ba iya da abin da manzon da sallallahu alaihi wasallam yayi kai kokari ka ga cewa ka kwaikwaye shi manzon da sallallahu alaihi wasallam in zai taje dashin sa abin ya taje gashi yana fara daga gefen dama ya ga gefen dama kafin ya je hagu to kaga ko kai ne yanzu ka zo za ka taje gashi sai ka fara daga dama a ga wannan abokin ma da ya fi kowa mu in za ka fara daga dama tana an ajiye abin nan kun din ta kai a lura tana tajiya to ka dinga fara daga dama kar da fara daga ƙasa ka fara duk ma'ana da niyyar cewa kai ka koyi nan Allah sallallahu alaihi kana da lada akwai abin da ya wani alkhairi yawa ce rayuwar ka gaba ɗaya tana kokarin kwaikwayon yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an da ya wani alkhairi dan haka haka abai suke duk abin da yayi zai sun in dai za su je yanzu zai sun yi duk abin da ya to ta sahabban da ya dauko nino da abin nan me zan kira shi ne gurji an san gurji ko ya haɗa su ya yanka mutanen da ba san gurji ba <laughs> shi ne abin nan da ake ba kamar kokon bana ya haɗa ya ci aka ce me yasa ka yafe yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ka sai ka dauko da dino da gurji ka haka ka ci su a lokaci daya ka ce na yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kana da lada haka dai abinci ne kuma cin abinci ne haka duk abin da yayi ka yi kokari ka ga ka kai dan Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawa abin koyi da za ku kare yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan aliyu dan abi talib hanyoyi dariya sai eh, shi wannan ya tambaye shi me yasa kai dariya yace ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya haka sai ya murmushi ni na sai ya tambaye shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kai haka sai ya ce ai mahaliccinka Allah yana mamakin bawa bawan da zai ce ya Allah ka gafarta min zunubai na domin ba mai gafarta zunubai sai kai abin yana yana ba Allah abin al'ajabi amma ba al'ajabi irin baka na dan adam wannan wanda ya dace da Allah madaukakin sarki yace wannan shine yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya mishi dadi mana Allah yana yana mamakin wannan bawo wanda zai faɗa kai ya san cewa wai ba ni gafarta zunubai sai Allah to kaga wannan addu'a ce mai girma da ya kamata mu ta a cikin tunanin mu a kodayaushe yaushe za mu hawa kullum muna hawa abin hawa ne to duk sanda ka hau abin hawa ka tuna cewa ka yi irin waɗannan addu'o'i قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عمار بن سلمه عن ابي زريع عن علي عن علي بن عبد الله الباركي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثا وقال كما قال صلى الله عليه وسلم يا تكن شيء إذا zai yi tafiya in ya hau abin hawansa sai ya yi kabbara so uku kaga wannan kuma ya sha bamban da wancan wannan duk ba na tafiya ba ne wannan duk inda za ta je misali a cikin gari nan kuma ya ce in yi tafiya in ya hau abin hawansa sai ce ya yi kabbara uku sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi musulmi a kodayaushe yana mai da al'amuransa ne zuwa ga Allah wannan shi ne cikin imanin bawa a da dabba za ta hau amma tana ne da komai zuwa ga Allah sai ya ce subhanan ladhi safara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wannan ayoyi ne guda biyu cikin suratul zukhruf sai ka karanta su bayan tabbara guda uku sannan sai ya ce Allahumma Allah Allah inni as'aluka fi safari hada min al-birri wat taqwa ya Allah ina roƙonka wannan tafiya da zan yi Allah ina so ka sanya ni cikin masu biyayya gare ka kuma Allah ka sanya ni cikin masu tsoronka ma'ana Allah ka azurta ni da tsoronka da biyayya gare ka a cikin wannan tafiya wa min al'amali matar ba. kuma ya Allah ka azurta ni da aikin da kake yarda in an yi shi in yi shi a cikin tafiyan nan tawa اللهم أيا الله هون Ya Allah ka الله mana آمن وعلى التفيرة wa'in anna yu'jal ardi kuma Allah ka nade mana nisan tafiya na kaza Allahumma ya Allah anta sahibu fi sabr ana mun fassara shi a nisan baya Allah kai ne aboki cikin tafiya abota da Allah cikin tafiya ma'ana tana neman taimakon Allah a cikin tafiya da kariyar Allah da tsarin Allah domin abokinka ai ke kare ka abokinka shi yake taimakon ka to yanzu kai duk wasu abokanai ka ajiye su ka ɗauki Allah maɗaukakin zarfi kira shi ne abin taimakonka shi ne abin tsare ka shi ne abin tare ka to ka gaba ka da wata fargaba in ka mai da wannan zuwa ga Allah babu wani ɗan ba da kake tsoron domin ka mai da al'amarin ka zuwa gawa zuwa ga wanda yake da kai yake da su wannan ka yi shi daga cikin zuciyarka kuma ka yi imani da Allah ka san cewa duk abin da ya same ka daga gare shi abin da ya take ce ma shi na daga gare shi sai ce Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl ya Allah sai na bar ma iyali na ma'ana Allah ka tsare su Allah ka tare su na tafi na bar su ba kowa ko da ka bar su da abinci ka bar su da wanda zai tsaya musu amma duk wanda zai tsaya musu ai bai kai ga Allah Allah shine in ya tsaya ma ba ka da fargaba na wani abu Allahumma ya Allah ishadna fi safarina Allah da taimakonta da shirinka da kayanka da tsarewarka cikin tafiyan wa khulufna fi ahlina kuma ka wakilce mu ko kuma ka ka mai gurbin ba a cikin iyalan ya Allah ka tsare mana iyalan mu bayan wa kana yaqulu idza raja'a ila ahlihi yana faɗa lokacin da ya dawo tafiya irin wancan addu'ar da muka faɗa da shi Waye ne kuma ka dawo ayi buna ta'atuna li rabbina amiduna sai dai abin ya ce lafazin insha Allah yace amiduna insha Allah mun dawo cikin nufin Allah Ta ta'ibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu bauta da mahallicin mu amiduna masu godiya gare shi wannan hadisi ne mai kyau kada babun ma dukira min da'watil musafir babun abin da aka faɗa na matsayin addu'ar matafi ma'ana girma addu'ar matafi inda ka kai a wajen Allah maɗaukakin sarki shi hali na tafiya ko da tafiya akwai jin daɗi a cikin ta wahala ne kamar zala sallallahu alaihi wasallam a as-safaru qit'atun min al-azab ita tafiya ko wani bangare ne na wahala ba ana nufin azaba ba a wahala haka dai kai yanzu za ka tashi ka yi tafiya za ka je a ajiye kan inda ba ta so za ka je a ba ta akan da ba ta so za ka ce mutumin da baka don shi ko wani ya wulaƙantar da kai wani ma ya zarge ka wani ma wani abin nan da sauran so ita tafiya wahala sai babbar wahala ma a ce yau ka je ba ka kusa da iyalanka ta yi wani a gidanka kake komai za ka ce amma amma bai tafiya ba sai abin da aka baka ta yadda aka yi da kai amma a gida ta yadda kai da mutanen gidanka kuka ce wacce kake so amma Allah ta biya za ta biya kama ka kwanta a kan kwanta ko ka kwana a daji ko ba ka ruwa ita ta biya haka ta gada ko duk wanda ya shiga halin tafiya ma'ana yana cikin halin bukata yana kuma cikin mawuyacin hali to duk mutumin da yake cikin halin bukata na mawuyacin hali to wannan mutumin a mafi yawancin wato al'amari za ka same shi yana kaskantar da kansa da yawa an mutum ya tafiya sai kaskantar da kansa wani ma in ka gaishe a halin tafiya ba za ka je shi ba ko da a gaban su babban in ya je wajen da zai tafiya sai ya je shiga cikin mutane shi ma sai ya baki domin yake zai daga kan shi shi ba kowa ne a wajen ba ya san shi a yanzu ta shiga gajiya kana ganin cewa kai ne kuɗi ne a garin ku ai sai a canza mai kuɗi talaka duk kai ba ko ne kai ka shigo kaga ba ruwan su da kudin ta ba ruwan su da mulkin ta ba an an zo masallaci ana hana shiga masallaci ba za ta zo ka ce an yi ciyawan nan a garin ma a baka ta shiga ba aksarin da bai wuce igiya ɗaya ba ko sai ana ta shiga masallaci ko ba inda za ta yi ko kuma ya kaɗa ko yi can za ta yi tana gani da hanyar ne to can za ta yi ba inda za ta yi da shi Haka ba da girma ko wani abu in ta yi tafiya to shi yasa wanda yake cikin halin tafiya yake kaskantar da kansa ya irin wannan kaskantar da kai da bukatuwa shi yasa in ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a irin wannan yanayi Allah yana amsa shi kuma a kowace addu'a ko a take idan addu'ar da kake yi a lokacin da kake roƙon Allah ka nuna kaskantar da kanka ka nuna cewa kai ba kowa bane ka nuna buƙatuwarka ga Allah ka nuna kaskancinka to a lokacin ne Allah sai ya amsa ma wannan shine bauta ga Allah ka nuna cewa kai din nan ba komai bane a wajen Allah madaukakin sarki kuma ma abin da kake nema a wajen Allah ganin dama Allah ne ya baka ba da ba ba da bane Allah ya baka to ba ba a da ta Allah kuma in ya sai ne ya baka in ya zo ya hana ka kuma in ya hana kan ba wanda zai baka in ya baka kuma ba wanda zai baki to shi yasa a halin tafiya matafiya ke so ya yawaita addu'a to ya zo cikin falalar addu'an matafi hadisi ne girma mutane uku ne amma akwai matafi tun da yana maganar tafiya ne قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحجاج بن الصوار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المتاجر ودعوة الوالد على ولده وقال صلى الله عليه وسلم يشي أدوه إيه بجاهكم ألا ينا أمكاس أولا لا تظن لا شك فيهن بعض المكرات ألا أمكاس فيشي دعوة المظلوم الدعاء وند أتزالي شيش ومن دون وند أتزالي شيش يجب أن يتكارا وجن الله ثم أدوه سنجي تكارا وجن الله da albaɗi ke kai ƙara ko da kaskantar da kai da nuna buƙatar cewa an danne shi sa a wannan lokacin Allah yana amsa wa man zalla sallallahu alaihi wasallam yana ce ma wanda aka zalunce shi ya roke shi cewa Allah madaukakin sarki yana cewa la an surannaka walau ba'dahi cewa sai ya taimake ka ko da wani lokaci ko da ba a take ba sai Allah ya taimaki wanda aka zalunta kuma gobe da yawa ka duba ka gani wanda aka zalunta an ya zalunce shi yake karewa cikin hasara cikin mazaƙanci cikin tobarta sai ka kada ka kuskura in ji wani malami yake cewa kar ka kuskura ka zaman tokan kamar ɗan annaba adamu na farkon ki ji da za a yi ka zama kai ne na biyu ma'ana ka zama kai kake bin bashi ba kai ake bi ba shi dan annaba na gargajiya zalunci ta kashe dan uwansa shi na biyun shi kuma kai ƙara wajen Allah yanzu wannan na farkon har har yau inna ana mishi azaba sai ran da aka tashi bayi dan Allah ya bashi zabi bayan ya tuba ya koma ga Allah akan laifin da yayi sai Allah madaukakin sarki ya bashi zabi cewa ya zabi azabar duniya yake so ko ta lahira sai ce ya zaba azabar duniya akan ta lahira domin ya zama azabar lahira azabar lahira ba ta da kanciya kuma ba ta da kana dan haka shine Eh, aka rataye ƙafafuwansa a sama kan shi na ƙasa wuta na ƙona shi a hakan kuma ba zai mutu ba har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama ita ce azabar shi na shi kai ita ce ta a azabar duniya da yake shi ya fifita ta a kan tashan shekara na yanzu kuma shekara na waje kafin a tashin kiyama da wanda ya zalunci mutum aka fa halin shi zai zamantowa ya sa zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara lam bi shijji tamrati ku ji tsoron wuta ko da da barin dalino ma'ana barin dalino wannan kakka zalunci mutum a kai da zai yi dalilin ta shiga wuta ba ga masu danne hakokin mutane ma ai suna da aiki barin dalino ba barin dalino wannan zai kai mutum wuta to ina da masu danne hakokin jama'a ko masu cin dukiyar jama'a ko masu shiga haƙƙin jama'a ma a kashe mutane a tace mutane a wulaƙantar da mutane amma mutane 'ya'yan musulmi fyaɗe abubuwan da ake aikata waɗannan mutanen kai gajiyar kamar ba su yarda da Allah ba kamar ba su za a kowa mini hisabi ranar tashi alkiyama to fa shi wanda aka zalunce shi na in ya raga an ya roƙi Allah Allah bai mai yadda addu'a sai ko ka bane ya baka zalunce shi ya roƙi Allah Allah sai ya rama masa ballanta wanda yake muni kafin yi wannan ka zalunce shi sai Allah ya rama ibn taymiya Allah ya masa rama yana cewa Allah yana taimakon ƙasa ya ɗaukaka ta ko da kafira ce amma idan tana adalci Allah kuma yana wulaƙantar da ƙasa ya ƙasƙantar da ita ko da ƙasar musulmi ce idan tana zalunci kaga zalunci ba karamin abu ba shi yasa Allah ya kore ma kansa zalunci ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi Allah ya fara da kansa ce na haramta ma kai na zalunci wa ja'altuhu bainakum haraman kuma na sanya shi haramun a tsakaninku ba zalunci yace fala ta zalim kada ku yi zalunci in ji Allah ba ke Allah ya ce kada ku yi zalunci haka zalunci babban abu ne zalunci shine ka sauke wani abu ka ajiye shi inda bai dace ba wannan shine mafi karancin bayani akan zalunci ka sauke abin da bai dace ba ka sashi a inda bai dace ba kawai shine zalunci kaga ka ga ka kwace dukiyar wani ka ɗauke abin da yake ba naka bane ka sa inda bai dace ba. saboda haka zalunci babban abu ne shi yasa Allah yana amsa addu'ar wanda aka zalunce shi wa da'awatul musafir da addu'ar matafi matafi in ya ji tsoron Allah ya tsare Allah ya bi dokoki na roƙon Allah to yana roƙon Allah Allah zai amsa masa shi yasa mutum yana cikin halin tafiya yayi ta addu'a yayi ta roƙon Allah madaukakin sarki wa da'awatul walidi ala waladihi da addu'a mummuna da uba zai yi maɗansa wannan shi ne da'awatul walidi ala waladihi inda addu'a ta alkhairi ce sai a ce za a wasu liwalidi liwaladi ga ɗansa wannan a kan ɗansa don haka yayaye waɗanda suke fito na fito da iyayensu suke saba ma iyayensu har ya kai da cewa iyayen nan sun yi addu'a to su kiyaye domin addu'a nan Allah baya jin karɓanta mutum ya ma ɗan shi mummuna addu'a sai ta bi shi shi yasa a guje da a baya sun da kan mutum ya yi gaggawan addu'a amma ko ɗanka ne mummuna abu ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfin zuciyarka shi Allah ya shirye ka Allah ya ma albarka amma nan ba hali na kwarai ba ne amma Allah ya ma albarka Allah ya gyara ka wallahi ya fi amma ka ce mishi inan ne la'anan ne dan banza ba ni ba kai halakacce waye wannan ba ta yi ba kuma da yawa abubuwan da suke faruwa na gurɓacewan ƴaƴa da tarbiyyarsu addu'a iyayen da yake hawa kansu kyakkyawan addu'a ta fi fiye da mummunan addu'a da domin ga abin da gaje in ma ta mishi mummunan addu'a ayin abin ya same shi sai an bako ta shi dan wane ne ba idan ita kalmar addu'ar ma har sai ta shafe ka ta shafe shi yasa saboda wannan karfin addu'ar ya kamata a ce iyayen duk su ne da ita ta alkhairi wani limami daga cikin limaman maka ya ce wallahi addu'ar uwata ita ta sa na zama limami a masallacin maka ya ce ya taso yana abubuwa na kinji kullum in yayi laifi zai ta ce Allah ya sa ka zama limamin maka kuma sai da ya zama har ya faɗa ya ce kullum in yayi laifi ci Allah ya saka ka zama limamin maka ma'ana ita addu'a ya ce masa tana da zama limamin maka yin zama wannan abubuwa <laughs> ka ga wannan uwar ne da baya Allah ya saka ka zama limamin maka ga wannan addu'a ce ya ka ga wani zai ce yanzu wani yana tunanin in ce dana ya zama ai abu ne da ba zai addu'a ce an ga san duniya addu'a ba ta ba ta raina abin da za ka faɗa na addu'a ko da haka addu'a iyaye gaskiya addu'a ce mai girma sosai sai za mutum ya yi kokari ya ga cewa ya bi iyayensa ko lafiya kuma sun mutu kyawawan addu'o'i wannan misali a cikin wannan dabarun babi ne mai faɗi da bayi da iya ko mutane da kan zuwa su zama shaida wani ai wannan nan da kuke gani duk ya rabu da iyayen shi lafiya ya zauna da iyayen shi lafiya to zai da ya samu ɗaukaka sai ka ga ya zama rayuwar shi akwai albarka wani da kuke ganin ai tsakanin shi da iyayen shi ba daɗi shi ya za kuka ga ƴaƴan shi da abin nan kuma ya ba aka ake faɗa saboda haka addu'ar iyaye Allah baya baya jin karɓar shi da haka iyaye sai su yi haƙuri su dinga danna zukatan su ko ma abin da ba daɗi ka yi ƙoƙari ka ga ka mishi kyakkyawar addu'a ma'ana Allah ya gyara shi larabawa da yawa suna da irin wannan addu'a ya ce a kalla Allah ya gyara ka duk da yake zuwa wajen su zargi ne amma wajen ya ce ma aslaha kalla hadara Allah ya shiryar da kai ko a duka ma mutum mummuna sai ce aslaha talla. saboda suna ganin faɗin mummuna addu'a abu ne wanda yake yana da hatsari domin ta iya yiwa kana faɗan addu'an nan gaba ce da Allah yana wani alƙawari zai amsa ma wata addu'a zai kai ta akan mummuna abu zai ba akan mummuna kuma kila da rana ce da ba za ta kara samun ta ba to waɗannan mutane guda uku su roƙi Allah yana amsawa babu ma'ana ko kwanto ala haddathana ali ibn hudri ala haddathana isma'il ibn ibrahim an hisham ibn dawati an yahya ibn abi kabir bi hadha al-isnad nahwahu wa zada fihi mustajabat la shakka fihinna فقال الله عليه وسلم أبو duk ɗaya cikin ne roƙi Allah Allah amsa shi ne wanda aka zalunce shi da addu'ar iyaye akan ƴaƴan shi قال هذا حديث حسن وابو جعفر الرازي هذا الذي روى عنه يحيى ابن ابي كثير يقال له ابو جعفر المؤذن وقد روى عنه يحيى ابن ابي كثير غير حديث ولا نعرف اسمه فهذا ذاك بابي نجب باب ما يقول اذا هاجت الريح babin abin da mutum zai faɗa idan iska ta taso ma'ana ta gaje zuwa ta taso to ne ya kamata ka dinga faɗa a wannan lokacin da haka muna cikin daji ne na addu'a malam ya kawai da babin addu'a gaskiya kuma ba kuma ne ya sa tun daga babban sun ce muhimmanci addu'a addu'a tana da muhimmanci a rayuwar bawa addu'a ita ce bautan Allah in ka shiga sallah ne kake addu'a kake in ka yi ne kake addu'a kake in ka je aikin hajji ne kake duk addu'a ne sai ka ta goga addinin musulunci gaba ɗayan shi zaka ga ya gina akan addu'a ne kiran Allah bautan Allah da akan shi ne saboda haka addu'a abu ne babba shi yasa duk wanda Allah ya hore masa kofa ta roƙonsa ta addu'a to wannan ya samu rabo mai girma wanda ko Allah ya hana masa wannan kofar wannan ya yi hasara Allah ya tsare da haka duk abin da za ka yi ta roƙi Allah komai za ka yi ta roƙi Allah ka bar Allah zaɓi ka yi istikhara ka roƙi Allah kuma duk halin da ta samu kanka a ciki idan na ni'ima ne ka gode ma Allah idan na bakin ciki ne ka yi haƙuri kuma ka mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah wannan shine addu'a amma mu kada kada mu dinga tsakaci da addu'a addu'o'in safa da yamman nan wannan shine kai kawon annabawa duk inda Allah ya ambace ka a Qur'ani sai ka ji ya ambace su cewa suna roƙon ka a waje kaza wa ayyuba idna da rabbahu wa nuhun idna da rabbahu haka dukkan annabawa sai Allah ya gaya ma lokacin da suke kiran shi lokacin da suke roƙonsa to mu waye kowa annabawa ne ba mu ma sai mu zaman to mabiya annabawa ba almajiran su ba sai dai cikin al'umma haka mu kiyaye mu dinga yawaita addu'a kuma musamman irin wannan halin da kasan mu take ci muna cikin wani irin mawuyacin hali saboda ba mu da mafitar da ta wuce addu'a mu koma ga Allah mu mayar da al'amuran mu zuwa ga Allah kuma mu gyara alaƙar mu da Allah madaukakin sarki idan muka yi haka za mu samu tsira domin Allah yana amsa addu'an bayinsa annabi ya yi addu'a Allah ya halakar da al'ummarsa ma'ana ya ce sun saba masa amma saboda girma da ƙarfin addu'a waɗannan al'ummar nasa su ma suka fito suka roƙi Allah suka yaye kawunan suka ƙasƙantar da kansu Allah ya tsage musu asara me ya kai da wannan addu'a roƙon Allah ne saboda haka mutum ya roƙi Allah da abin da ya dace sunayen Allah siffofin Allah da addu'o'in da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah da su mu tsare su za mu samu kira za mu samu amsawa muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan fitintunu da suke kunno kai a ƙasar nan an san farkon su ba wanda bai san karshen su Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah kuma ya kawo karshen su waɗanda suke yunkurin kawo wannan tashin hankali da fitintunu Allah mana maganin su Allah madaukakin sarki ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci muna da 'yan uwa masu jarabawa ɗalibai Allah madaukakin sarki ya ba su nasara kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan abu da ya kici ya ki cinyewa mutane suna cikin wahala suna cikin kunci ɗalibai suna nan a zaune a gida iyaye sun ƙosa kowa ya gaji Allah ya kawo mana ƙarshe wannan abu Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshe Allah madaukakin sarki ka san buƙatunmu fiye da yadda mu muke roƙonka da Allah madaukakin sarki ka amsa mana Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da laifin waɗanda suke masu ƙarna a cikin mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada ya kama mu da laifukan kada Allah maɗaukakin sarki ya hana mu abin da muke roƙonsa dan ayyukan da muke aikata marasa kyau ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshenmu, mu Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da rahamarsa Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da annabinsa da kuma bayinsa na kwarai ya sanya aljanna makomar mu magabatan mu Allah ya gafarta musu malaman mu Allah madaukakin sarki ya yafe musu Allah ya ɗaukaka darajarsu mun kuma Allah madaukakin sarki يا albarkaci rayuwarmu ya sa mu cika ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم آمنا بأوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك ربنا لا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Thank you.